فلا مضل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake haɗuwa wannan masallaci mai albarka na tantance da Abubakar da ke a nan biyu tanki a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma a kowace rana cikin ranakun yau Juma'a tara ga watan Ramadan shekara ta dubu hudu da talatin da tara bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ina nan cikin tafsirin suratul kahfi yau za mu tashi aya ta kuma wata ta tafsirin da Allah ya ba mu cikin suratul kahfi wa qala Musa li a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أشاء بالرمة مع البحرين أو أمشي حكما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذت فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا اتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما خطرا ما شاء الله الله تبارك وتعالى يقام وقصة وعشوان السورة التي قصة النبي موسى da النبي Khidir alaihi wassalam wannan kissa tana karantar da mu tawahu da karkantar akwai hadisi mai tsawa shi sai Bukhari wanda ya duk bayanin abin da kissa ta kunta wanda kuma hadisi da mana hadisi daga sayyid Bukhari domin mu jiya in mujiya da Annabi sai ba da labarin sannan mu dawo mu ji shi ga Qur'ani wata hadisin da Annabi sai ba da labarin da ya bai labari ne wanda yake ya kunshi komai da komai yayi bayanin dukkan komai Imam Bukhari imam al-bukhari a cikin kitabu ahadith al-anbiya kitabu ahadith al-anbiya littafi na cikin sai al-bukhari babu na bakwai sai yace babu hadithul khidr ma musa alaihi assalam babu mai magana game da hadisin annabi khidr da annabi musa alaihi assalam kun ga imam al-bukhari ya fahimci cewa al-khidr annabi ne haka ya fahimta sai yace babu hadithul khidri ma Musa alaihi assalam zaka kai daga ce babu hadithul khidri ma Musa alaihi assalam babu magana game da hadisin annabi khidri da annabi Musa imam bukhari yake cewa حدثنا علي بن عبد الله شين علي المديني علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان شين ولي اي سفيان كنا مكرتون بخاري ده مكي مكي سفيان ولي سفيان نعم A'a ba sauri ba bane sai ne da ba guda biyu ne ko da da wayna dan ne muke tsaka da wayna ne saboda Ali bin Abdullahi bin Madini shine cikin manyan talibai na Sufyan ibn Uyayna qala hadathana Amr bin Dinar da wani nan gaba Amr bin Dinar Sufyan bin Uyayna yana cikin talibai ne mafi lazimta ce su ne manyan talibai ne da Imam Malik da Sufyan bin Uyayna wata an yi musu tsakanin Yahya bin Ma'in da Imam Ahmad bin Hanbal aka ce aka ce suna suna tattaunawa aka ce da wannan nufi ku yana da Imam Malik wa ya fi ƙarfi ga hadisin Amr bin Dinar sai ya ibn Malik yace nufi ku yana ya fi Imam Malik sai Imam Ahmad yace ah Imam Malik ya fi nufi ku yana ga hadisin Amr bin Dinar sai Imam Ahmad yace Imam Malik bai taba kuskure ba ga hadisin Amr bin Dinar sai wajaje guda biyu ya kawo su yace shi kuma Sufyan bin Uyayna yayi kuskure ga hadisi Abu Dinar har wajaje guda 20 ya dinga ni ta kowa ita hadisi kaza yayi kuskure hadisi kaza yayi kuskure je kai 18 yace don girman Allah ka tsaya nan yace ya tsaya nan kuma har yanzu guda 18 nan ya kasaru ba san sauran guda biyu ba saboda ka san girman ilmin magabata girman ilmin na Imam Ahmad على كل هذا السابع وين يكتبنا عمرو بن دينار قال أخبرنا سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سعيد بن جبير تاجي إليه kuma ɗaya daga cikin matsakaitan tabi'ai ko ƙananan tabi'ai shine wanda hajjaj bin bin bin hajjaj bin ya kashe Shi ne na ƙarshe da ya kashe ya ce, daga yau ba za ka kashe kowa ba kun bayan ya kashe shi da sati ɗaya shi ma shi ma ya rasu ya sunan shi sa'id bin jubair yace kire kira shi ko hajjaj bin yusuf da wakan magana sa'id bin jubair sa'id wanda ya samu nasara ce sa'id min sa'ada bin jubair wanda ke ya ce, bal an anta shaqi bin kusayr kai shaqi shi ne tishe sa'id sai shi ne kishiyar kishiyar Dubai Sa'id wanda ya samu nasara Shaqi fa kaga ko kuce ba Sa'id na Shaqi ko dan wuta kuda aljanna sai take kai Shaqi gake sunan baba ne Dubai mai dauki sai ce sai mai kawai mutane ya je ne amfani da haka ko kuma wanda aka daure yace wanda aka kare yace Sa'id bin Dubai ce kullu nabi Abbas la kama Abdullah bin Abbas inna lawfal bakali yaz'amu yazqul anna Musa sahibul khidr laysa huwa Musa bani Isra'il wani mutum da aka ce ban naufal naufal albakali wanda yake wannan naufal din abola ne na ka'abul ahbab dan dan matar ka'abul ahbab ne gidan ka'abul ahbab yake ko dan matar shi ne wasu malamai sun ce ba dan matar shi bane ba abulan shi bane ta kallon uwan shi ne haka yake ne yake da gidan shi matsayin da dan uwan shi wato tasuwar gidan ka'abul ahbab ka'abul ahbab mallamin yahudawa ne wanda yake amma ya musulunta lokacin Umar ya san abubuwa an fada aya cikin Qur'ani sai akwai irin ta cikin at-Taura akwai irin ta cikin Injila ai Yahudawa da ga da ake nufi da aya to wannan yawon gidan shi yake sai wannan yaro ya ce wannan annabi Musa da ake magana cikin Qur'ani aka ce ya tafi cikin suratul Kahf ba annabi Musa bane wancan da mutane suka sani wani annabi Musa ne shi ma annabi ne amma ba ba manzo bane sai sai ya ga masa Ibn Jubayr sai Ibn sai ya ga ma Abdullah Abbas yace Nawfal al-Bukhari yana tsammanin cewa ba shi bane wancan yazkumu anna Musa sahiba Khidir laita huwa Musa bani Isra'il yana cewa wancan Musa da Allah ya bada labari tare da shi da cikin Qur'ani ba shi ne wancan da bani Isra'ila ba inna ba huwa Musa al-akhar shi wancan wani Musa ne daban فقال عبد الله بن عباس كذب عدو الله قال يا يكي Allah. wannan kalmar ya faɗe ta ne malamai sun ce ya zafafa mai da yawa ko kuma ya faɗe ta ne domin ya nuna magana kai ba gaskiya ba ne amma wannan nau'in shi ma ya musulunta Ba ka bai cinci a cikin abdullahi ba ko dai abdullahi bin abbas ya zafafa ne ko kuma ko kuma ya faɗi yana koyi magana shi ne yace dalili na na ƙarya yake shine حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كتاب أبي بن كعب يا باب الأبار صحابي أنا رواية رجوني صحابي بكى عائشة أنا رضي الله عنها sai ka baka labari ga yadda aka fara saukar da wahayi sai aka fara saukar da wahayi kai wata bai ba fa kai wata bai ba sai ka baka labari ga yadda aka fara saukar da wahayi amma babu matsala ba a cewa ai tunda ba ta nan aka yi babu matsala a'a ba ta nan aka yi amma ko da ta ji ga annabi ne ko ta ji ga wani sahabi kuma ka'idan mallaman hadisi dukkanin su ta bai adillai ne don in an ji wani sahabi aka tabbata ga sahabi aka ji hadisi to hadisi ingantacce ne ko ba a sunan sahabin ba domin wanda ake bukata a sani a san fiqa ne ana karba hadisi ne ko ba karba hadisi ne wanda ba ba ne. sai a gane ana karba mutumin kirki ne ko ba mutumin ba ne. amma mutanen da Allah ke ce radiyallahu anhu maradu anhu akwai wani bincike da zaka yi wani ma'auni da zaka aza kai awa kai a matsayin wa wannan Allah ya ce ya yarda da shi kai da ya yarda da kai baka tsaya bincike na kwarai ne ko ba na kwarai bane zaka duk da an ce sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba tsaya a gurin da sahabi ya ce annabi ne ko bai ci daga annabi bane a haife lokacin da aka yi haka kawai in dai sahabi ne ya ji daga wani sahabi ko kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ji daga wani sahabi yace abu ubayy ka abu ya ba mu labari an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da wanda zai fassara mana wannan ayoyi anna musa qama khatiban khatiban fi bani isra'ila shi annabi musa ya tashi tsaye cikin bani isra'ila ne musu ba? ko su ila sai aka tambaye shi aka ce ayyun nasi ya alam wani kowa inni halal annabi musa fa faqala sai ce ana itini fi kuwa ilmi fa taballahu alaihi sai Allah ya yi ba. Allah ya kama shi islam ya wuddal ilma ilaihi don da mai da ilmin ga Allah ne kun da cikin wani kuwa ilmi sai ce Allah ya fi kuwa ilmi to shi bai tsammanin har da Allah ba kun fahimta ko ya tsammanin an tambaya cikin mutane ne ya ga shi ne manzon Allah shi ne na tuul azumi yana rusul shi Allah ya aiko sai ce shi ya fi kuwa ilmi sai Allah ya yi uku hukuma ya kama shi akan haka Allah Allah ya kama shi akan haka fa qala lahu sai Allah ya mai bala ba haka lamarin yake ba kuka fi kowa ilmi ba inna li abdu ina da wani bawa bi majma'il bahrain ina can majma'ul bahrain inda gurbi suka haɗu gurbi buka dune farisa huwa alamu minka shi ka ilmi qala ay rabbi wa man li bihi yace ya ubangiji ya zan inga wannan bawa ya zan in sa mai wa rubbama qala sufyan wa kana sufyan cewa ya kai wa rabbi kai li bihi yace al'annabi Musa cewa yayi ya Allah ya zan yi in cimma wannan bawan kala ki Allah yake ta hutan zaka dauki kifi fataj'aluhu fi miktal ta sa shi cikin cikin kwando hai kuma faqatal kuta fa huwa samma duk inda kifin nan ka samu shi ka bace maka to can ne wannan bawan da yake kaje can ka nemi ilimi gare shi fa rubbama qala fa huwa samma mutalan sai cewa yake cewa yayi samma ya fadi canza da lafazi wa akaza utan ta annabi Musa ya ɗauki kifi fa faja'alahu fi miktal sai sa shi cikin kwando thumma talaqa huwa wa fatahu yusha bin nun sai ya tafi da shi da saurayin shi shine Allah ta wala wai Musa li fatahu kaga hadisi na sahih bukhari ya ga wala wai fatahu ko sai ya ce thumma talaqa huwa wa fatahu yusha bin nun sai ya tafi da saurayin shi yusha bin nun wannan shi ma annabi ne dole hadisi ya zo cewa ba a taba tsaida rana ba sai ga wani annabi sai wani hadisi ya zo an tsaida rana ga Isha bin Nun ta ga Isha bin Nun ina annabi ne hatta idan atastakhrata hatta da suka zo wajen wani dutse wanda a wajen ruwan wa ba'u usahuma sai suka ada kawunan su fara kada Musa sai annabi Musa bacci ya doke shi fabbara bal kutu hatta kharaja fasakata fil sai kifi ya tashi mutaccen kifi ne sai ya tashi ya koma da rai ne har ya shiga cikin gulbi wasu malamai suka ce ya zo daidai wajen aka ce mama'ul hayati amma wannan mama'ul hayati bai da asali ga hadisi magana ce ta wasu malamai fattakhadha sabilahu fil bahri tarafa sai kifi ya shige cikin gulbi ya sai ya tsura ya wuce shige wajen cikin gulbi fa amsaka Allahu anil uti jaryatal ma'i fa sara mithla saqi sai Allah ya rike ma watan kifin Eh, motsin gulbi sai ya wuce ana ganin kufa ne ya wuce cikin gulbi domin ya suka sake dawo su gane wajen sai ya wuce ana ganin tafiya sai fantalaka yamshiyani baqiyata ma wa ma sai suka ci gaba da tafiya eh, dare su da yini suka yi ni da dare suna tafiya sun wuce inda aka ce hatta ila kana min al-ghadi sai da gobe ta yi ala li fatahu sha nabi musa ce ma wannan sauyin nashi sha jinin nu afila gada ana kawo mana abincin nan namu mu kifin nan laqad laqina min safarina hada nasaba mun haɗu da wahala a wannan tafiyar tamu annabi yace walam yajid musan nasaba annabi musa bai bai haɗu da wahala ba hatta da wada haifu umira sai ya wuce inda aka umurce shi aka mai inda kifi zai tashi ko sai ya wuce dan haka bid'a take ita baka wahala ita baka wahala da bid'a ta taho to ta tahu. annabi Musa alaihi salam nan ba bid'a yayi ba da bai sani ba amma ya wuce inda aka umurce sannan wahala ta taho sai da ya wuce inda aka umurce wata shari'a musulunci babu inda Allah ke umurce mu mutum da abin da ya wahala salloli biyan ne azumin wata ramadana ne sai na fila wanda ya kira ma yayi wanda yake kiro maka wata sallar din su ne Sha'ban ko yake kiro maka wani abu mai wahala ko sa shafa kwalli ne su ne Sha'ban ko taruwa ayi bikin haihuwar wani ko mutuwa wani duk wani ya kira maka abin da ke baka wahala annabi abinda annabi yace walam yajid musan nasaba annabi musa bai hada wahala ba hatta jawaza aitu amarahu allah sai da wuce inda allah ya umurce shi qala lahu fatahu sai wannan saurayin nashi isha bin ya yace ara aita ita waina ila sabrati baka ga lokacin da muka nufashi wannan dutsen ba muka nemi fafaka wajen dutsen da muka zamna nan fa inni lafitul huta a wannan lokacin na manci ke dai kuma an salihu illa shaytan wala asqaru babu abin da ya mance mishi sai shaytan shi ya fara insuna suna haka mutum yake cewa baya cewa da sifi sai ce in sifi in kan manta abu baka cewa na marke wasu suna babban kuskure zai ce Allah ya mantar da ni Allah bai mantar da kowa shaytan ke mantar da kai zaka in kan manta abu wani ce ma sai ka ce shaytan ya mantar da ni cikin kuskure wanda ke tsaya bakin mutane da ke ce Allah ya mantar da ni ko mutum ɗaya ce na manci ba su mu ce na manci sai da ce shaytan ya mantar da ni yace wa ma ansani illa shaytan wa la azkurahu babu abin da ya mantar da ni in gaya maka cewa titin nan fa ya tafi ya tafi sai shaytan shi ya mantar da ni bi kisa ban tuna ba fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba sai titin kawai ya shiga gulbiyar ta za bin mamaki titin da muka bari mutaccen kifi A fakana lil quti taraban wa lahum ajaba kifi ya kula ne ya shiga cikin gulbi su ko an basu da abin mamaki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam فقال له موسى سأل موسى كما يوسف بن نور ذلك ما كنا نبغي ولا أي شيء أبين muke nema ai fitowar da muke abinda da muke bukace ne inda kifin zai kama hanya ya tafi farshadda ala asarihi ma sai suka koma suka bi goyabun da suka bar suna ta labari suna tafira ai kifin mutu ai kaji laifin da ni, kaji abin da Allah ya ce suna tafira har suka kai wuri raja'a ya kusa ya kusani asarahuma suka bi goyabun suka wuce suna tafira hatta hatta haya ila safarati har suka koma wajen wannan dutsen da suka tsaya fa idan rajulun musajjam bi thawbin sai ga wani mutum ya lullube kai da wani tufafi fa sallama Musa sai annabi Musa ya mai sallama radda alayhi sai shi ma ya ansa mai sallama fa qala sai ce annabi abdika salam wa koya ma sallama alayhi ya kace sallama ji annabi Allah saboda ya ce ni kuwa sai ga abin da cikin mai hawaye da ya sai ka iya sallama <laughs> ka iya sallama ko ne da ce ni bare bare ne ce ne shi kuka musulunta shi ko an ga mai su an musulmi kowa musulunta yayi sai tambaye shi ne musulunta ya lalace shi ko ya musulunta ka amma da ka yi musulmi su sai ya da ira kawowa eh ka kanni ka kanni su kai amma dai ba za ka ba kai ba ba kai bane ki da ka tashi musulunci ma ka tashi zaka annabi kuma yake da annabi sa zaka iya sallama shi garin ku ana sallama qala ana musa ce ni ne annabi musa قال موسى بني إسرائيل يتي موسى من بني إسرائيل قال نعم كان كجيت إسرائيل من تتيني yace mai akai kuka liku al'imani limma ulinka rushda na zo domin ka koya min cikin abin da ka sani cikin abin da Allah ya koya ba koya min shari'a kaga tawabu'un ya tawo kenan ko haka ake so mutum ko ilimi ne ya tawabu haka kike ka san ko ku kowa sani qala sai ce Musa ya kai annabin sa inni ala ilmin ni ina da wani ilmi daga ilimin Allah allamani Allah wanda Allah ya sanar da ni shi la alamu kai baka san shi ba wa anta ala ilmi ilmi min ilmi Allah kai ma kana da tsawon ilmi na ilmin Allah allamaka Allah la a'lamu wanda Allah ya san da kai ban san shi ba haka kaga tafiyar mu ba za ta yi ba qala sai ta hal attabi'uka in ila ta injika ka? qala sai annabi sai ya ce mai innaka lan tastati'a ma iya sabra ba za ka yi hakuri da ni ba domin abubuwan da sani kai baka sani ba wannan ce mai ni ina bisa wani ilimin Allah kai kana bisa wani ilimin Allah ya nuna shi ma annabi ne ba ba bane zan karanta muku abin da ibn Hajar yake kauli muku inganci shi ma annabi ne wanda ba annabi ba ya koya ma annabi shi ma annabin Allah ne yace wa kaifa tajibu ala ma lam tuhib bihi kubra annabi sai ya ce annabi ka ya za kai kai hakuri abin da baka da ilimi gare shi zaka ga yana abubuwan da sun saba wa ilimin ka fantalaka ta suka ci gaba da tafiya yan shi ne suna tafiya ala sahil bahri jefen jefen gulbi kamar jini ma safinatu sai wata wani jirgin ruwa ya wuce fa kallamuhu sai suka wa jirgin ruwan magana an yahmiluhum cewa da Allah ya rage musu hanya kai doke su za su biya shi fa ana sun kidara su so gane kidar wata abu nan gefen ya nuna an sa annabi kidar sananne ne annabi Allah ne fa hamaluhu bi ghairi lawlin suka doke shi ba da da jinga ba za ka yi Allah aka yi maka Allah ta dauke ba a bashi kuɗi ba shi da asali sai sayin Bukhari ko ga annabi kidar alaihi salam aka yi maka Allah an dauke ba kai kuɗi ne ba wannan ba shi da raba da niyyar al'akalin guddi ne ba ka da an sa abin mutane kawai kai ala gafar da malami kai amma yadda hakan ta auku a ce akwai hadisi hadisi sun kayan mutane kenan ko sai kalan da ka kayan mutane ka ta ai annabi ka da ba an ko kai da aka sa annabi ne ba a shi ko sun shi ba Allah ya Allah ya dakar da mu falan ma ba su lokacin da suka hawo jirgin ruwa suna tafiya ja ukun fawqa ala hawti safina to sun sun zo sai ya tsaya ta jirgin ruwan fala qarat bahari bahri la auna aw la qaratayn sai ya kushi ruwa ya dan sha ruwa sha ɗaya ko sha biyu kuce biyu fa qala lahu khidr sai annabi khidr ya ce ya muka ya kai muka. ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kama na kasa hada al-usuru bi min qalbi fil bahri da ilmi na da ilmin ka bai rage komai daga ilmin Allah ba sai kamar yadda wannan tsuntsu ya saka shi wa'annan ruwa a gane cewa ilimin Allah yawa gare shi malamin suka ce ba ragewa yayi ba wannan gurbin ya rage da digo ilmin Allah ba ragewa yayi ba amma ya nuna maka irin ilmin da gare mu ya kusanta da ilmin Allah irin wannan tabbatan da da wannan tsuntsun yayi kaga magana cewa ni kuwa ilmi ba ta tashi kenan ko mutum da yake kuwa ilmi Allah ubangiji yayi mana rahama a in akhadha al-fatu fa al-awhad sai kawai annabi kidar sai ya ga gasan ne kawai ya buje jirgin ruwa ya buje wani allo cikin allunan jirgin ruwa falam qala falam yabja Musa illa wa qad waqa lawhan bil qaduni Musa bai gani ba kawai bai ko sai ga cikin wani allo cikin ya fadi ya fada cikin ruwa an sare da da shi daga kai ya fada cikin ruwa su kalla Musa sai annabi Musa ya ce maka na ta nika aikata qaumun hamaluna bi gairi naulin mutanen suka yi muna list ba su kashi kudin mu ba a matta ila tafiya cikin fararta ha suka je kawai ka ga jirgin ruwan ka lalata musu shi ka tsage shi liku rika hada ha don sai ka ka nufar mutane da arziki a nan baka san ruwa na shigowa cikin mutane sun nutse na kada ji ita ce a kamar ka zo da wani abin mamaki wani bako abu wasu mutane sai muna list za ka zo da ka fashe musu jirgin ruwa qala sai annabi sai ya ce alama kullaka innaka lan tasbiya ma iya sabra ban ce maka ba za ka yi hakuri da riba zai abubuwan da za ka gani ba za ka hakura ba qala sai annabi ya ce la tukhrijni bima nasitu la tu'akhidni bima nasitu kakkai inda abin da ban manci mancewa ne ai na manci sai ya bada uzuri wala tuhidni min amri ukra kakka yitsamin da wahala cikin al'amari na kakka wahala da na wahala na zura ganka kuma yanzu dan na ila jibra ai hakuri fakanatul ula annabi yace zace ta farko ku koyi annabi Musa da yaga annabi sai na farko ce nan min Musa nisyanan daga annabi Musa a mantuwa. falamma kharaja min al-bahri lokacin da suka fita da cikin gulbi jirgin ya aje su maru dibulani ya yal'abu ma asbiyan sai suka wuce wani yaro yana wasa tare da yan yara fa akhadha al-khidr bi ra'sihi fa qala'ahu bi yadihi sai annabi kada ya kama kai ne da hannu ne kalle mai wuya ya kalle mai kai أو أو ما asyan بأقهاتي aqhati asabihi annabi sufyan ibn uyayna sai misali da kawta hannu ne yayi haka yace فقال له موسى سأل ابن موسى يتبع النبي كذب أقتلت نفسا ذكية لغير نفس ينزل كنا كشري ترككا بطير يا كشي ولبا لقد جئت شيئا نكرا فالنبي كذب خاضر أمريك واتا ما إكاي يبدأ رسول الله يسألو بيلا يكون بك كشي شيء qala kana da sai yace alama kullaka innaka lan tasbiya ma iya sabra shin mun ga ba baka yi hakuri da ni ba qala sai annabi Musa yace in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibi yanzu ka in ko mu tambaye ka wani abu ka koyi da makarantarka kaka bayyana ta tsayi da kai wato kaka abu kan ce wajen tafiya kad balagta min ladunni uzra ka bani uzuri haka nan azuna mun yi sharadi da kai na kare na farko ka kare ne yanzu na koma gida koma karewa in ya hakuri ni na uku shi ke na kare fantalaka hatta idan aka ya ahla qaryati sa'a ma sai suka yi tafiya sai suka zo wani alƙarya suka zo wani gari suka ce in muna abinci mu ci a bamu abinci fa abau an yubayyi kuma sai suka ce su ba su abinci fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqabba sai suka samu wani wani wani bango wani jira tana nufin ta fadi wa ta karkata ma ilan ta wa au ma ajiyadi hakata sai su sai nuni da hannunai wa ashara sufyan ka annahu yamsahu shay'an ila fau kamar su fiya yana shahi wani abu da sama ya yayi haka yace sai bango ya karkata ya karkata falam asma sufyan ma ma'ilan amma ban ji sufyan shi hadisin ya ce ma'ilan ba shi yuridu an yanqadda yana nufin ya fadi bai ce ma'ilan ba illa marratan sai so ɗaya kawai ya bani hadisin so biyu qala sai annabi Musa ya ce yahu mutanen nan mun zo inda suke falam yuqimuna ba su mu abinci ba walam yuzayyifuna ba karbi ba mu ba amatta ila ha'itihim suka je zuwa bangon su zai faɗi ko shi talatta khasta alaihi ajra kaga rabar ka ce abiya mu kuɗi, mu samu abinci kala sai annabi sai ya ce hada fi bai bayni bai bainaka nan za mu rabuwa daga nan shi kenan ka dama ku bayin da kace baka an baka hasu uku amma sabu nabji kuka bi tawili ma sai tasai alaihi kabra zan baka labari abinda ka kasa hakuri gare shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi yace wajidna anna musa kana sabara mun dai so a ce annabi musa yayi hakuri fa qasallahu alaina min khabarihima sai Allah ya bamu labarin su abubuwan mamaki قال سفيان سفيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله موسى النبي الله يما النبي موسى رحمه لو كان يقص علينا من امرهما لا يا يحقي اي تبا mu labarin وقع ابن عباس Abbas الله بن karanta كرنتا yace ya mahum malikun ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا cikin Islam da bukantar cikin Qur'ani yace akwai wani sarki yana an kowace jirgin ruwa na kwarai yana karke yana yana kwashenta amma gulamu fa kana kafiran Abdullahi bin Abbas na karantawa idan lokacin Qur'ani sai ce fa amma gulamu fa kana kafiran wani babu cikin Qur'ani da muke karantawa وكان أبواه مؤمنين ثم قال لي سفيان سمعته سمعته منه مرتين ناجي ولا حديث لك أمر إذا حسوه وحفظته منه لحاجة شيء إلى سفيان قال سفيان بن عيينة حفظته قبل أن تفعه من أمر أو تحفظه من, من إنسان ka haddace shi kafin ka ji shi daga Amr bin Dinar ko daga wani mutum ka haddace shi qala wa mimman ahfabuhu ورواه أحد رواه أحد عن أمر wannan hadisi in ba ne ba babu wanda ya tashi daga Amr bin Dinar sami'tu minhu marratayn aw salatan naji wannan hadisin daga shi ko duk ko uku wa hafiztuhu min sai har da shi kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba mu labarin abin da aka yi ba ko labarin an da Annabi kada ya ba Annabi Musa za mu zo mu karanta ta a cikin Qur'ani wasu mutane suna cewa kada illan wali ne ba ya fi Annabi amma abin da ya fi inganci shine kada illan shi ma Annabi ne an ba shi annabta domin waɗancan dalilan da muka faɗi na farko ya ce Allah min qura allimni mimma ullinta abinda aka sanar da kai abinda Allah ya sanar da kai rushda kuma can za mu ce cewa ta ga min rahmati rabbi wannan daga rahama ubangiji na ne wanda yake nan wahayi ake ce rahama wahayi ake ce rahama ta ubangiji Musa suna cewa wannan kide yana nan zaune yana nan da rai lafiya lau wani na ga hajjid da an gane wannan ba gaskiya bane ana nan da kike ya rasu inda bai rasu ba inda bai rasu ba ba zai ma yi ya zama da yarsu ba saboda ne saboda Allah ta san lokacin da ya ga Umar da Taura sai ce inda Musa na nan yace kana ta Taura ga ni gaban ka ga Qur'ani da aka bani da Annabi Musa na nan ma mu sai abu illa ce ba ku yadda zai ci ya zo ya bi ni Annabi Musa ya bi Annabi Khidir Annabi Khidir bai zo yawa ta sallallahu mubaya'a ba bai zo a hadisi ingantacce ba zo a hadisi da isi inda yana da rai da dole zai zo yawa Annabi sallallahu alaihi mubaya'a sannan kuma Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ba mu sanya wani mutum kafin ka ba ina da kika wannan hujja dalilin da ke sa annabi kada ya rasu annabi Allah yana ce ma annabi kafin kai ba mu sa wani mutum ya zanyi zai tabbata ba haka shi ma da ya rasu ya rasu kenan shi ma ba ka bai tabbata ba wa hadithu bi Abbas da hadithu Abdullah Abbas annabi sai ya ce ma ba atallahu nabiyyan illa akhadha alayhi al-mithaq Allah ba aiko wani annabi ba a cikin alƙawari gare la in ba aka Muhammadan wa na hayyun la yu'minanna bihi wa la yansurannahu cewa in an kai ku annabi Muhammad wannan annabi na raye sai ya je ya yi iman da annabi Muhammad kuma ya ya nufatar da shi ya taimake shi akhrajahu al-bukhari wa lam ya'ti fi khabarin sahih bai zo cikin hadisi ingantacce ba annahu cewa ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam wala qatala ma hukum bai jihad da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa qad qala alaihi salatu wa yawm kuma cikin dalilan da ke nuna cewa annabi kada ya rasu bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya randa aka yakin badar yace Allahumma inta halik hadhihi al-isaba ya Allah wa'innan mutanen da aka bana in an halaka su la tubatil ardi ba mai kon bautawa bayan kasa kaga inda annabi kadai na nan da za ka yi nan zai bauta ba Allah ina fata mun fahimta ko wannan duk abin da yake falau kana kudu mawjudan ibn hada ke magana shi fitawul bari yace da annabi kide yana nan da rai lam yashhad Allah da wannan koyi wanda annabi ya bata inganta ba za shi annabi kide yana nan a ah, mawjudan lama hasala hada tamanni kuma da annabi a kuma yace wa qala sallallahu alaihi kuma cikin dalilin ke nace annabi ya rasu cewa da annabi sallallahu alaihi yayi rahimallahu musa yace Allah ya wa annabi musa rahama lawajidna law kana sabara mun ji su da yayi hakuri hatta ya kusa alaina min sabari ma la ai ba mu irin wannan labarin na annabi kaje yayi ta abubuwa yace falau kana kudu mawjudan inda annabi kaje yana nan raye lama hasuna hada tamanni da wannan gudin da annabi yayi da bai yi ba wala ahbarahu bayna yadayhi da annabi zai kira gaba ne shi ba mu labari da ya ga ai wala arawul ajaib da ya kaga ma annabi sallallahu alaihi abubuwan mamaki Wakana kana ad'a lil iman al kafarati la tuma ahli kitabi da wannan ma zai hisa ahli kafarai su musulunta a ce ga shi da innan annabi Musa ya zo musamman ahli kitabi da aka aiko annabi Musa inda suke duk saboda haka bai inganta ba waja'a fi ijtima'i ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadithun da'ifun ya zo cewa ya haɗu da annabi amma hadisi ne da isi akhraja ibn abi min tariqi kathir bin abdullah bin amr bin auf an abihi an jaddihi ya zo cikin hadisi da isi cewa annabi kada ya haɗu da annabi Musa in ya ji annabi sallallahu da kida yana da rai da ba zai je haɗu da wani wali ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai haɗuwa tunda babu hadisi ingantacce da yake ya haɗu da annabi Musa da annabi sallallahu to lalle lalle bai da rai tunda yana da rai da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai mu koma qur'ani mu ji a kissa take kuma kan shawo ayoyin da suka tsala wa in qala musa li fatahu la abrahu hatta abrugha majma'a al-bahrayn aw amdi hukma فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني, فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آتانهما قصصا الله يكفي وإن قال موسى أي وارسو ياتي الذي كأنبس موسى لو كتند الذي موسى يتشي لفتاه بطور الانشي إنه يشاكل نور فقد مكانت عن سنة البخاري yace la afrahu bazan dakatar da tafiya ba bazan tsaya daga tafiya ba hatta abluga majma'al bahraini hatta na kai majma'al bahraini ai mun taka bahri rum wa bahri faris inda uh, gulbi na uh, rum da faris suka hadu ya yalil mashriq na can wajen gabas abinda a can gefen gabas hatta abluga majma'al bahraini aw amdi akul ba ko kuma in ci gaba da tafiya lokaci mai tsawo mu ci tafiya ukban ai dahran tawilan lokaci mai tsawo mu ci tafiya amma dai bazan tsaya ba sai na kai wannan wurin falamma balaga majma'a bainihima lokacin da su biyu annabi Yusha bin Nun da annabi Musa suka kai inda gulbin ya haɗu na siya utahuma sai suka mance kifinsu fatta hada sabilahu fil bahri saraba sai kifin ya bi gulbi hada sabilahu ya ɗauki hanya ta fil bahri saraba ayyata fi bi sayyid ya yi tafiya cikin gulbin irin tafiya ta hanya wadda aka gani aka gane kufanai falamma jawaza lokacin da suka wuce wurin ya zo na cikin hadisi wanda ya wuce mu yanzu cewa dare da yini ne ko qala li fatahu ta daga mun tace mu wannan saurayin nashi yusha bin nun atina gada ana kawo muna abincin mu mu ce safari lakina min safarina hadha nasaba hakika mun haɗu da wahala a wannan tafiyar tamu yusha suka haɗu da wahala lokacin da suka wuce ina inda aka umurce su ko kamar da annabi ya ba mu labari yanzu hadisin mu ga karanta a cikin sahih bukhari ala ara'aita idza wayna ila sakhwati ta annabi yusha bin nun yace ma annabi musa alaihi salam shin baka sani ba shi in baka labari lokacin da muka je inda wannan babban dutse fa inni nasitul uta na manci kifin wuyan kuma an sani hu illa shaytanu ala shurahu babu abin da ya mantar da ni shi sai shaytan ya mantar da ni in suna. wacce khada sabilahu fil bari sai kifin ya dauki hanya sai cikin gulbi ajaba da abin mamaki qala zalika ma kunna nabbi sai annabi Musa ya ce ai wannan shi abin da muke nema farkadda ala asarihima sai suka dawo suna tafiya goya gosu inda suka wuce suka biyo hanya asasa suna ta hira suna ta ba da labari sai Allah ya ce mu فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا الله يكي ورغم الأبار سيتك فوجد عبدا من عبادنا سيتك ساموني باوا تكن بايمو آتيناه رحمة من عندنا وند منك با رحمة دق وجمو watan muka ba shi rahama daga wajen mu muka ba shi annabci kenan wa allamnahu min ladunna ilma muka ba shi ilmi daga wajenmu mu shine ilmin annabta ba wani ilmi min ladunni ba da wani kawai yake samu ya kasance ya fi annabi ba gaskiya bane babu wanda yake daraja sahabbai bale daraja annabawa daga wa allamnahu min ladunna ilma ilmi ne na annabta Allah ya bashi فوجد عبدا من عبادنا هو خدر هو خدر كما شكا بك بميتي آتيناه رحمة من عندنا نبوة fi qawlin wa sahahu jama'atun wa huwa aqwa wannan da yace akhidahu rahmatan min illa nubuwatan ana nufin annabci fi qawlin ga wani zancin malamai wa sahahu jama'atun kuma da yawa cikin malamai sun ce wannan shine kauli mafi inganci wa huwa aqwa kuma shi fi karfi tayyib ko wilayatan fi akhar wasu malamai sun ce wali ne kawai wa alaihi aktsaru ulamai mafi yawan malamai suna kan cewa wali ne amma kauli mafi inganci mafi karfi shine shine cewa annabi ne قال شيخ الاسلام ابن هجر الاسقلاني في شرحه على صحيح البخاري ابن هجر الاسقلاني شيخ ابو بكر yake cewa شيخ الاسلام ابن هجر الاسقلاني ya ce a yi da yawa sahih bukhari kitabul ilm yace waqtu likutul qadr malamai ku qadr malamai sun yi sabani akan qadr ana karanta da bisatil ka malamai sun sabani game da qadr ahuwa huwa nabiyyun shin annabi ne aw rasulun ko manzo ne aw malakun ko mala'ika ne aw waliyun ko waliyi ne wasahihu zance mati, inganci annahu nabiyyun shi annabi ne waqtu lifa fi hayati an yi sabani game da rayuwa tai wal jamhuru ala annahu hayyun ila yawm qiyamati mafi yawa suna ga cewa yana nan rayu har zuwa ranar al-qiyama bi shurbihi min ma'il hayati domin ya sha daga wanda ake ma'ul hayati wal amma abin dogaro in dalili ake bukata kauli mai hujja annahu ma ta cewa ya mutu bi kauli ta'ala domin cewa da Allah yau ma ja'alna li basharin min qablikal khulda kafin kai ba mu sa ma wani bawa ya tabbata ba domin wannan dalilan da nake karanta muku haka in abin da yake a amana kake ta ilimi kun ga za a kawo maka dukkan kaulin guda biyu kuma a fayyace maka ma gaya maka ga wanda yake inganci ba a koyi ɗaya ba ko a nuna maka ɗaya ɗaya ne a shaka baka gudu sai ka maka dukkan kaulin guda biyu masu cewa waliyi ne ya kawo ma masu cewa annabi ne ya kawo ma sai kawo maka hujja hujja ta cewa annabi ne ba waliyi bane ya ce yana da rai ko bai da rai ya kawo maka jamhur sun tafi akan cewa yana da rai amma wal mukamad abin dogaro wanda aka dalili shine cewa ya mutu dalili kuwa Allah ya ce ma Allah li bashirin min qablikum khulda ba mu sanya ma wani kafin kai wani mutum ya kasance yana da rai ba tabbatacce akwai ƙarin hujja a kan haka hadisi ne tabbata cikin yi muslim wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana cikin rashin lafiyar rasuwa ce kun ga yau din nan bayan shekara ɗari da za su zo babu wani wanda adda rai yau wanda yana da rai bayan wannan lokacin bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai yin rai ba shekara ɗari a ce da rasuwar annabi shi ga ya rayu shekara ɗari babu wanda ya samu haka akwai tabbatar akwai sabon da suka rasu sun shekara dari da ashirin amma kuda na biyar rasu kamar ta ka dari da goma amma kuda na biyar rasu suna da shekara ashirin ta ka bayar da ko za ka nawa suka yi bayan annabi sun yi shekara tamanin ne ko ta tasirin suka yi bayan annabi suna sallam wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya yi shekara ɗari da ya rasu ba hadisi da cikin cikin sayyid muslim kaga ko aljanni ya zo yace shekara ta da yuhu ya kake yana rufe a ta fadi cikin sayyid muslim da ka ta zo na hadisin yace tun lokacin annabi Musa ne yace ƙarya kake yi annabi kansa ya ce bayan ya rasu babu wani da zai shekara ɗari iblis kawai aka yi istisnadi domin shi kuma alƙur'ani ta yi istisnadi ne amma ko mutum ko aljanni da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari babu wanda annan yanzu yake nan kuma da wannan hadisin malamai suke amfani wajen gane sahabi bayan annabi ya shekara ɗari shi mutum zai ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan ga hadisi kwata-kwata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan rasuwa ce bayan wannan yini babu wani abu da addare da zai shekara ɗari yana da rai kun ga kada yana da rai ma wannan lokacin ya riga ya rasu to wannan shekarun shekarun ɗari tayyib Allah tabaraka ta'ala cewa cewa qala lahu Musa ta annabi Musa ce mai hal aktaduka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda mun ji cikin hadisi ingantacce da suka yi da ya mai sallama sai yace mai yace mai Allah bi auzika salam ko kuma na ta iya sallama garin ku iya sallama sai yace mai ne Musa sai yace mai Musa bani Isra'ila kasancewa shi ma Allah da sai bai san gaibu ba sai abin da aka sanar da shi bai gane wani Musa bane kun bai sa shi ya iya sallama ba zaka kullu ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah sai kuma ta ai wali ne shi babban wali ya shi bai san gaibu ba ga yana tambaya annabi Musa Allah bi arzika salam la ka iya sallama shi ga yin kwana sallama yana tambaya ta yace ai kada ga mai shi Musa yace wani Musa Musa bani Isra'ila sannan ya gane bai gane cewa mutum bane Isra'ila bane sai da annabi Musa ya gaya mai babu wanda ya san gaibi sama da kasa sai Allah Aisha radiyallahu anha na Aisha tana cewa abubuwa guda uku duk wanda ya fake su yawa Allah karya hadisi na cikin sahih Muslim cikin kitabul iman cikin su tace wanda ya ce maka akwai wanda ya san gaibi ba Allah ba ya yi karya yawa Allah ya karya ala annabi Musa ya kalla Musa annabi Musa ya ce ma annabi Khidir hal aktabuka la an tu'allimani mimma ullimta rushda shin ko zan bika ka koya min cikin abin da Allah ya koya mana shari'a qala sai annabi Khidir ya ce innaka lan tastati'a ma iya sabra kai fa za ka iya hakuri da ni ba wa kaifa tasbihu ala ma lam tuhib kubra ya za kai hakuri ga abin da baka da ilimi abin da baka cewaye da sani ba qala tatajini insha Allah sabiran sai annabi Musa ya ce mai insha Allah ya ce wani mutum za ka same ni ne hakuri annabi Musa bai yi ka garta hakuri ba domin abin da ya saba ya gani ko kai kaga abin da ka saba mara ayyukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi falam yastarifa bi lisani falam yastarifa bi qalbi ba ka dole ka nuna cewa abin da akai ba daidai bane wa'azi annabi yayi Allah ta jiri insha Allah sabirin yace insha Allah za ka samu ni hakuri ولا أعطي لك أمرا فذل تبع الأمر يتبع فذل تبع أمر يتبع يبقى كتها كذائي قال فإن اتبعتني سيع النبي يخذ يتبع النبي موسى إن كبديني ولا تسألني عن شيء كان تتنبيني كومي حتى أحدث لك منه ذكرى فإني لكباك لا بارجو شكرا فانطلقا حتى إذا رتبا في السفينة فرمها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمري عسرا fanqalaqa sai suka ci gaba da tafiya da annabi Musa da annabi Khidir hatta idan wasi ba su safilati hatta da suka hau jirgin ruwa mun ji suna tafiya aka dace su ba da jinga ba ko wani ya zama cikin ne cikin hadisi ingantacce Qur'ani ko Qur'ani ya fassara shi ko hadisi shi ya fassara shi farqaha ta annabi Khidir sai ya fashe ya kece ya fashe ya hude wannan jirgin ruwa qala sai da Musa ce akhrajtaha li tuwiqa ahliha yanzu kana buɗe jirgin ruwan nan domin ka nutsar da mutanen da a ciki laqad jita shay'an imra lalle ka zo da wani abu imran ai aziman munkaran shek abaka kuma yace ana nuna wani abu babba abin da ake inkari waruwiya shek abaka kuma ce an ruwaito annal ma'a lam yadkhulaha cewa ruwa ba su cikin wannan jirgin ba duk da ya fashe dai an yi ne domin a koya muna amma ruwa ba su cikin jirgin ba qala alam aqul laka sai annabi kada yace ma annabi Musa shin ban gaya maka ba alam aqul laka shin ban gaya maka ba qala alam aqul innaka lam tasbiya ba ya sabra kai ba za ka iya hakuri tare da ni ba ai na gaya maka wani na nauke nan na farko ya ji Allah sallallahu alaihi wasallam ko قال لا تؤاخذني بما نسيت yace kakka rike da abin da nimanci wala tuhidni min amri ukra kada ka riskar da wahala da al'amari da mutum ta wannan aya mu gama da فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا akwai wannan akwai daga bada wasu ne kuma sun ka ta sai gudun tashi nan abu na biyu da annabi Musa ya sa wa annabi sai da abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin fatan mu shafe cikin fatan mu sa kai tambayoyi ce ba 2018 a can ce su gari ka zani wani malami a bashi abin mallakan mace akwai wasu abin mallakan mace duka da kuɗi kawai haka ko da mace a wannan an wuce Allah a da ake cewa da mace da kuɗi ya zan buta mace da kuɗi kuɗi kuɗi kawai mata shi cewa suke ciki za ka wannan yi wauta sosai in ya haifi dai dai ba ba da mallakan mace da mace da suna ta neman mutane ba ko ina da ko ina ka je wajen Allah sauwaka Allah ya kai tayyib zuwa wajen wani malamin duba ko malamin boka a gaskata shi kafirci ne man ata azafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin duk wanda yazo ga sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo ga malamin duba ya gaskata shi ne malamin boka ko kace azafun ko kace najja ko kace kahinan ko kace duk sunayen su in wanda ya ga ɗaya daga cikin ya gaskata su ya kafirta ga abin da aka saka sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yazo bai gaskata ba dai ji ɗaya yi kuma kuma ba za a san mai sallah ba kwana arba'in za ka mu kiyaye imanin mu zuwa wajen wa'annan da kishiyoyi ba zuwa sai kishiyoyi su da mai zuwa ta kai wani namiji tana so ne wannan ma ya kama hankali a wannan tsarin da ake ciki amma shi ma wanda ya shi ya yi katoci ba daidai bane ga sa bi tsoron Allah mu daina ba mu ce wallahi ta'ala Allah. Thank you.

na farko babu talaƙun babu cin karo tsakanin mai sanyi daban wanda wuta ba taba ba daban misali in wanda annabi ke ce ruka yake ci dabino danyen da dinu ya bisa tabbar cikin masa imamu ahmad da kuma ya gida dawud yana cin dabino da bai bushe ba haka yana cin da dabino shi ake da wuta ba ta taba ba ina fata mun fahimta ko ko ruwa tun ba tushen da rai ba kaga ba abu mai sanyi ba ne yana bambanci yanzu ka dauko kankara tana nan cewa ka dauko abu da ta cikin freezer ka mun bus tsakani su biyu amma ga likita nan magana shan ruwan sanyi dokta ba ta ba ko ke magana shan ruwan sanyi kira sai mu tambaye mu tambaye dokta sai ne magana shan ruwan sanyi sai su faɗi amma mu hadisin wasa ko sai da shi annabi sai ya ga mana labarin wasa a cikin sai musulmi yace mutum zai bada labari yace arafu wajhahu wa nasitu ismuhu na san inda zo kula labarin na amma dai na ci wanda ya sa shi ne wasa do kenan yace kashe shi abin da zai do nan wanda yake labarin ƙarya sai mu ce na san wanda ya sa wanda ya bada laba na san da fuska ce amma ban san suna ne ba wata ya ce kawo shi da ya kawo shi yau ka samu labari a WhatsApp group zaka ce na san group din da nake shi ko kuma na san a cikin WhatsApp ne wa ya fadi ko sai wanda ya fadi ba to an sa labari yana WhatsApp ba duk abin da gani ga WhatsApp ke da sakawa ba Allah ta'ala ya kamata ya Allah sarki na taɓa ganin an tambaye ɗalibin Sheikh Muhammad bin Salim Muhammad wanda yake shi ne turoke shi kuma aka tambaye shi ya ci wal ahma wal ahma wallahi da sani ba ba da yake ganta wata sai ne ne wajen malamai da da hannu ya bi da duk ne yana so Allah ya wallahi ba san wani abu da inganta na ki karanta sabon gida ba sai an shiga sabon gida ka gina bai zo ana karanta wani abu ba wanda ya karanta ba za a ci bid'a ba abinda bid'a shi ya dokai a cike lalle lalle sai ka karanta aya kaza da suwa kaza ko sai ka karanta zikri kaza ko ka karanta abu kaza shi ne bid'a amma mutum ya karanta ya yi gida ne yake bai yi walima na buɗe gida na babu ne shi walima ta buɗe gida kai babu ne shi a lokacin da wannan ya yi gida da sa'id al-qaidi ya yi gida da sa'id al-qaidi wanda da littafi la ta hazal wanda muke karanta a rayuwa mai da lokacin da gina gida sai gayyato ya gayyato walima shi wanda ya gayyato akwai Jimbaz rahimahullah ya gayyato Abdurrahman al-Ishmawi su al-Arifi su akwai kasafin yana nan aka zo aka zamna ana kai na audio ne aka zo ana duk wanda ya tashi magana Jimbaz babban malami ne wanda kowa ke girmamawa sai ce ya fadilatul ab ayyuhal jam'ul kiram fa ayyuhal jam'ul karim kabe da ake cewa your excellency ladies and gentlemen in sun ba zara ya mai girma baban mu ya tsawon yan uwa jama'a musulmi haka suke tafati suka yi sai manyan manyan mallamai ne fa manyan manyan mallamai ne suka taru wajen gina wajen buɗe gidan ana kai ana kai bin ba zala nan ambaton Allah ɗaya ne kira jima na subhanallah da an ambaci Allah haka Abraham ne Ishmawi wani ne mawaki yi ta waka yi ta waka ana jin daɗin waka shi kuma bin ba inda aka ambaci annabi cikin waka salati ɗaya ke da ambaci Allah kawai ganin girman Allah yake yi sai da suka gama aka ce yanzu shi zai magana bai zai magana ya ce wani inda kace kaza ba haka Allah ya ke gaya ma haka inda yi kaza sai kuka ya kama kai kana saurari saboda bin ba alim ne rabbani mallami ne na Allah a sha ya kawo muku lokacin da Sheikh kan Tsanne gina gida ya kira walima kuma bin ba su na tuwar su halarci wannan walima wanda yake ne Allahu Jazira shi ne Allahu Jazira shi ne babban malami na Ahlus Sunna na wannan lokacin da babu wani malami na Ahlus Sunna fa ya fara da shi la Albani wala Usaimi wala wani malami fa shi ne babban malami da sun fara da shi su ma da aka gina gida aiki ne ba hujja bane amma dai ana istilasi da ayyukan manyan manyan mutane malamai na na kirki to inda bid'a dai babu wanda yake bid'a ne ga su malamai ibn hajar wannan ta kuma wannan ta kuma bari lokacin da yayi shi ya gaba sai da yayi walima shi ma yayi walima ka haka ana cewa ɗaya da ta bai da ya hada sura yayi kuma kuma ga an yi da ya hada sura yayi yayi walima don ka don ka gina sabon gida ka kira ai ma walima ba laifi bane don ka shiga ka karanta bakara da ali imana ba laifi bane don ka kasance ka karanta ba laifi bane amma ya doka ya ce wani kashi da gidanka ba ta komai ba sai an mai ce bid'a Amma sai wata ibada sai da dole sai an yi amma ba dole bane ba mutahaddi bane kawai halas ne in kai da wanda yayi da wanda bai ba don na gina gida ka gina gida ka je ka karanta mu gidanka Qur'ani shi ban karanta ba lau zaka ce kafi ne ba dan babu wanda ya sa kai ce kai babu wanda ya ce wanda bai babu matsala sai anan abadi na ibaha halas kai ni ma zai shiga ban karanta ko ni ma halas kai zaka babu wani abu da ya inganta ana karantawa in za a shiga gida wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah